To amma kuma daga bisani sun buɗe ɗakin inda suka fito da 'yan jarida biyar kacal ciki ko har da ni muka shiga wani ɗakin inda turun magana ne kawai a ciki muka kuma sami ɗaukar sautin ragowar sauran jawaban da suka rage. Bello Muhammad Gusau shine shugaban kungiyar 'yan jarida masu aikewa da rahotanni a jihar ta Sokoto. Wannan shugaban ƙasa ne wanda aka ce shine na farko wanda ya sanya ma dokar a bayan Najeriya 'yancin faɗa albarkacin bakin su wato freedom of information bill hannu zuwa doka aka yi ta yabansa to amma kuma irin yadda muka ga gwamnatin na yi ta nuna cewa ita ta dai sa ya dai sa hannu ne kawai ga wannan takarda amma a aikace shi ba mai nuhin yin wannan bane saboda in ka ce dan jarida ba zai shiga inda ake aiki ba to ya aka yaga abin da ya faru balle sanar da mutane sannan mu din mun tahi misali tun karfe daya muke wurin nan shugaban kasar nan bai zo ba sai karfe biyar muna jira sannan aka zo aka samu cikin wani hali kuma aka kulle mu aka kwantata mu abin da zamu gane shine yan Najeriya dai ba a son su fahimci abin da ke tahiya a gwamnatance a ƙasar nan muna ganin abin da suka yi abu ne wanda ya kamata kowa ma ya yi da shi saboda aikin nan mun daɗe muna yi wasu mu muna aikin nan sama da shekara talatin amma mu taɓa ganin irin wannan ba mun fahimci cewa dai daga baya bayan shi jonathan ya zama shugaban ƙasa an ɗan tsaurara tsaro duk sa'ilin da zai zo sokoto amma wannan karon abin ya yi muni saboda irin yaudarar da aka yi muna don mun hito mun yi zuwa mun wulakanta mun sha waya. to sai dai ko bayan kammala ziyarar ta shugaban ƙasa sauran 'yan jaridar sun ci gaba da kasancewa a kulle har sai da muka nemi agajin mai baiwa shugaban ƙasa shawara a lamuran watsa labarai ruben abati wanda ya sa baki sa'an aka fito da 'yan jaridar